يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da shari'arsa kada dukiyarku ko ‘ya'yanku su shagaltar da ku gabarin sallah ko waninta daga cikin farillan musulunci duk wanda dukiyarsa ko ‘ya'yansa suka shagaltar da shi daga barin abin da Allah ya wajabta masa na sallah da kuma waninta to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara da gaske sun yi asarar kansu da iyalansu a ranar alkiyama.